shekara 1447 wanda ya daidai da uku ga watan biyu shekara ta da da ashirin shida, mun haɗa wannan masallaci mai albarka kamar yadda muka saba masallacin umina aisha da ke layin alhaji bello abdullahi allah ya ƙara masa lafiya da imani da tsawon kwana da ke nan unguwar dosa cikin garin kaduna da ke jihar kaduna mu ta tarayyar najeriya domin ci gaba da karatu a cikin littafi mai albarka muktasar usuli ahli sunna wal jama'a wanda kuma wannan shine darasinmu na goma sha hudu a cikin littafin kuma Allah da shine darasi na jajibari kenan ranar lahadi <clears throat> idan Allah ya kai mu in Allah da za mu karkare littafin muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da abin da yake so kuma ya yarda da shi za mu tashi ne a shafi na hamsin daidai kuma malaye ma farkon gaba ne daga cikin usul din ya ce wa min usuli ahli sunnati wal jama'a annahum yad'una ila al-ulfati shar'iyya wa yuhadhiruna min al-furqa lallai yana daga cikin al-usul <clears throat> tushe ginshikai na aqidar ahli sunna wal jama'a annahum yad'una ila al-ulfa ash-shar'iyya ahalin sunna kullum suna kira zuwa ga ɗinkewa da haɗin kai irin ta shari'ar musulunci mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa mumini a karan kansa shi ɗan kaɗan ne amma tare da ‘yan uwansa shi mai yawa ne annabi sallallahu alaihi kuma za mu ji a gaba yana cewa alaikum bil jama'a kullum ku rinka ɗinkewa fala tanaza'u fatabshalu wa tathabari hukum Allah ta'ala ce wasbiru inna allaha ma'as sabirin fala tanaza'u kar kuyi jayayya da juna a cikin abin da bai zama tilas ba in ma za ku yi fajadil billati hiya ahsan ku yi a lokacin da yake da amfani ko yake ake da bukatuwan shi kuma billati hiya ahsan da abin da yafi kyau shine ayoyi da hadisai idan har ya zama lalle sai haka din an yi saboda jama'a su fahimci cewa ana so a dora su ne akan daidai ba kishiyar haka ba ina fata mun fahimci wannan domin Allah ta'ala ce fatafshalu idan kuka yi ja in ja kuka yi ta rikici a junanku za ku watsi wata habari shakum karfinku zai tafi makiyanku za su yi muku zuwa ɗaya <clears throat> kuma wannan sawa'un a addini ne ko a rayuwa ne kagan a rayuwa ne ta ce ka'idar siyasar da suke ce divide and Rul. in ka raba mutane suna rikici da juna to wani a gefen ku sai zo ya mori rikicin shiya ya biya bukatarsa da ita wannan a siyasance haka abin yake a addinance kuma shi ya fi tsanani da al'umma za su zo su rasa ƙarfi su kasa bautan Allah su shiga cikin ɗimuwa ya zamto cewa babu nasara wannan kuma yana daga cikin abin da ya raunana addinin musulunci yau tun daga mataki na duniya baki ɗaya. Za ka ga wannan yana daga cikin abin da ya janyo ma duniyar musulunci a koma baya rashin ɗinkewa, da da haɗin kan al'umma musulmi in ka kalla ta kasashen da ake kashe musulmi irin su a su jerusalem da sauransu za ka gada a ce duniyar musulunci sun haƙuri da junansu wasu sun ɗinke sun ba da goyon baya to da wannan ƙasƙancin da ake ciki a baitul maqdis da yawanci duk ba za a same shi a haka ba wannan mataki na duniya kenan hakan ka ɗauko shi ka shigo da shi cikin society ɗin mu haka za ka gani duk lokacin da na jini sarki ne zaki ne zan tsaya mu gashin kaina to zan tattake wanda ba su kai ni karfi ba ba za su taɓa moran karfin da Allah ya bani amma lokacin da ne hakuri a rayuwa wani shi ma ya haƙuri na zo da ɗan abin da nake da shi wani ya zo da ɗan abin da yake da shi to sai ka ga al'amari ya girmama ya yi ƙarfi kamar yadda ya faru da almuhajiru na wal'ansar ina fata mun fahimci wannan sai dai ko shakka babu wannan gaba ne ko aiki ne da ke buƙatar haƙuri matuƙar gaske bayan da za ka iya ko ɗanka kake zaune da shi wata rana sai maka ba daidai ba iyalinka kai za ka ba ta matsuguni kai za ka ba ta abinci kai ka biya sadakinta kai ke sida ta in ta rashin lafiya kai za ka kai asibiti amma duk da haka ba zai hana wata rana ta ta saba maka ba shi yasa nan sallallahu alaihi ke cewa ma an halicci mata ne daga karkataccen kashi na na awaza na sama yace ku ku in kuka matsa sai kun miƙar to sai dai ku karya ki ma'ana sai dai ku sake su amma in dai zaka zauna da su sai kaga rauni sai ka ga gajiyawa a cikin abin da kai tsammani da wanda baka yi tsammani ba baki daya to ahlus sunna wal jama'a sun fahimci cewa karfi nasara ne ina fata mun fahimci wannan Allah ta'ala da kanshi ma cewa ayyadahu muka karfafe su karfafan nan ai da muminai ne wanda Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam suka kewaye shi suka dinke suka zama abu ɗaya suna amfana da suna biyayya ga umarninsa sai Allah ya ba su ƙarfi baki ɗaya to da ahlus sunna wal jama'a kullun yana kokarin samar da irin wannan din don an ce ahlus sunna ana tsammanin inda kai ahlus sunna ne to ka yadda kai jagora ne na al'umma saboda ba wanda ya fi ka matsayi wurin Allah subhanahu wata'ala ahlus sunna su suke kan gaskiya sune al-firqatul suna sune al-fa'ifatul mansura to wannan tawagar dole suke jan bataliya gaba in ko ka san ka shiga cikin su to dole ka shirya cewa za ka yi aiki shi yasa Allah ta'ala ma ce imanu eh, ku yi aikin da gaske ku gina addinin ni kuma sai gina muku duniyan ku da lahiran ku Allah ka datar da mu sai malai ce wa yuhaddiruna min alfurqa sannan suna gargadi da tsoratarwa da jan kunni game da abin da ya shafi rabuwa da kuma wato kirkira a cikin addini da sunan addini din to sai mala yace wa yuhadhiruna na farko kenan aiki sunna wal jamaa guda biyu ma zai kawo anan yace wa yuhadhiruna min al bid'i sunna wal jamaa suna gargadi da jan kunni game da abin da ya shafi bid'a wal muhdathat da kirkirarrun abubuwa a cikin addini idan aka ce al bid'a wannan al muhdathat kai afwan alan kabiru ba ka ji wannan batan ka ba tukuna malai ce wa yuhadhiruna min albid'i suna tsoratarwa da gargadi da lurasarwa game da abin da ya sha bid'a wal muhdathat da abubuwan da aka kirkire su a cikin addini wannan shine duk abin da in aka ce al muhdathat abin da aka farar da shi a addini wanda Allah da manzansa ba su shar'anta wannan abun ba sannan malaman aqida ko malaman tauhidi suna ya duk abin da aka kirkira tun addini da cewa dalala fata ne dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin sai ce dalala sannan kuma duk wanda ya aikata bid'a ko ya kirkiri wani abu a cikin addini annabi sallallahu alaihi ya faɗi cewa Allah ya mayar mishi da wannan abun bashi da lada a wurin Allah shine faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan al'amarin addinin namu ya shigo da shi wanda asali babu shi to Allah ta'ala ya mayar mai da wannan abu shine malamai suke cewa wannan hadisin tastamilu al-ibadatu al-mubtadi'a ya shafi ya tattaro duk wata ibada da aka kirkire ta allati yutaqarrabu biha ila Allah bila dalil wanda ake neman kusanci da ita zuwa ga Allah ba tare da wani hujja ba sai malamai suka ce kalmawali kamar dandazon taron da ake a ce na maulidi da ake duk da zaka je dai ka dawo ka ce ba da kariya da makamantansu to zaka ga dai mafi karanci menene amfanin yin maulidi din kawo fa'ida ɗaya wanda addinanta ke amfana da ita idan baka maulidi sai ce kana bakin ciki da haihuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ina ga wannan ce tuhuma lamba ɗaya da ake yi sannan kuma aka bi tarihi sai wani tarihin ya ce kuma a ranan kuma ya rasu to ya za a yi kaga an haɗa kashi saboda haka sai na maka sunna kawai shine biyayya gare shi sunna ba biki ta damu da shi ba aiki tafi damuwa da shi <laughs> ina fata mun fahimci wannan to shine malamai sun kawo wannan sannan da ikhtilafat da ake yi bilayali a ce akwai wani daren da ake na dare kaza yanzu ba ramadana ta taho ba sai ka ga na taɓa gani ko in ce na sha ganin littafin da sai a ce wai ga na filolin watan ramadan kila kun taɓa cin karo da wannan a ce ranar farko za a karanta fatiha da sura kaza raka kaza duk ba zan faɗi ko ɗaya ba saboda duk tarkace ne balle ka kamanta <laughs> modibo an fahimci wannan a ce dare na biyu za a karanta kaza to adadi kaza a yi raka'a kaza har dare na ƙarshe to waɗannan abubuwan gaba ɗaya kuma ba sa cikin shari'a nan sallallahu alaihi wa sallam ba haka manzo Allah sallallahu alaihi ba muna da hadisin Abu Darda yanda annabi sallallahu alaihi ya tarawihi muna da hadisin yanda ya tahajjudi kuma duk ya saba ma wannan da kai ka kawo to yanzu ya zami ya zami da naka ga kuma na annabi ya taho za mu aje ma naka sai mu ɗauki na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi Allah ta'ala ce watsi Allah watsi rasul shi an wajabta mu bi shi kai ko ba ajabta mu bi ka ba wa in tudi'uhu tahtadu ko fa in amanu bi mithli ma amantum bihi da imani da aiki duka shi ake ma biyayya. to sau da aka waɗannan a darare a ga falala kaga wannan abu yana da hatsari duk wanda zai ce maka ga wurin da za yi aiki za yi ibada ko ga adadin da za yi ko ga lokacin da za yi to malam sai ya zo maka da nassi ba sai ya zo maka da nassi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ku karanta sahih muslim mun karanta da ku a cikin buguya an ba ku manta ba wani mutum ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mishi wai sallolin nan biyar da muke yi yaushe ne lokutan kun tuna hadisin me Allah sallallahu alaihi ya ce mishi sai ce zauna tare da mu na kwana nawa kwana biyu kun tuna hadisin mun yi shi karatunmu na bayan isha'i na ranar lahadi da muke yi annabi sallallahu alaihi wasallam ka zauna tare da mu kwana biyu Ranar farko manzo Allah sallallahu ya sa Bilal bin Raba ya rinka kiran sallah da lokaci ya shiga sai ya sa a kira rana ta biyu sai ya rinka sa Bilal bin Rabah radiyallahu anhu yana jinkirta lokaci sai ta je gab da lokacin fita karshen lokaci sai ya ce kira sallah da aka gama dama daga nesa ya zo mai tambayar sai ce ina mai tambayar nan aina sa'il to ga lokacin sallah ga lokacin shiga a ranar farko lokacin fitanta a rana na biyu shi yasa duk wanda zai ce ma ga ibadar da za ka yi sai nasu ya zo sai aiki ko umarnin Allah ko na manzansa ya zo a kai haka wanda zai ce adadi to sai a zo a tara maka wasu darare a ce ana raka'a dubu raka'a dubu mana to shi za ka yi sallah su bai inda za ka yi raka'a dubu irin <laughs> irin sula sula ai sai ka aje wajiban kansu wallahi sai ka ajiye ko shakka babu to a kan munasaba a yau muka ce muna sha biyar ga watan sha'aban kun ga ana yada maganan a nisfu sha'aban na san kuna ta gani batun cewa da wasu ma ce larab gana su sa mata suna da hausa wasu ce daren menene tsakiyar sha'aban in ta raba biyu kuma ga kyau ta raba biyu wanda suke lissafi da dare daren jiya ne wanda suke lissafi da rana yau din da muke ciki ne gashi ko mun zo magana cewa kirkira bid'a ne kaga dole ni bayani ko a takaice saboda haka wannan dare ta nisfu sha'ban akwai hadisai da suka tattaho suka yi magana akai amma karkata kaf din su ba hadisin da ya inganta ba hadisin da ya inganta musamman idan ka ji falalolin da aka faɗa a cikin daren kai kanka sai ka ce lailatul qadar ita kanta me aka bar mata da Allah ya ce khairu min alf shahr tun daga nan kwakwalwarka ko baka yi karatu ba za ta fara baka anya wannan ba bukatan a bincika to magana ta gaskiya yan uwa ba wata ibada da Allah sallallahu alaihi wasallam keɓance yana yi a daren tsakiyar watan sha'ban asali ma wanda suke raya wannan dare da fifiko yan shi'a ne suke yin sa ba ahlus sunna bane mala abdulaziz ibn bazi Allah ji kansa da rahama ya faɗi cewa babu wani dare babu wani asalin wato hadisi da ya inganta game da daren nisfu sha'aban ba hadisi ko guda ɗaya ya ce duk hadisan da suka zo a kan nisfu sha'aban ɗayan biyu ne ko dai hadisai ne da'ifai wasu ma mawdu'ai ne bi ma'ana hadisai ne da aka kirkira aka jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallama alhalin ba shi ya faɗe su ba kaga inda bala'i ya girmama kenan dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin eh, man kazaba akwai na da hadisin man kazaba alayya muta'abbinan asasirla. man kazaba alayya muta'ammidan duk wanda ya mun karya da gangan in inji Allah sallallahu alaihi wasallama falyatabawwa maq'adahu minan nar to ya nemi matsugunin shi a gidan wuta Allah ya riga ya tana da mai wurin da zai zauna a cikin wutan jahannam to wani ya zo ya ce maka ai annabi ya ce kaza kuma hadisi ne kirkirarre yanda fa ba za shinkafa an kasan da tsakuwa sai ka tsaya ka rege zan ka ci saboda gyara lafiyanka to addini ya fi bukatan tantancewa fiye da abincin da kake ci saboda wannan cutan jiki zai kashe rashin addini kuma wuta ake tafiya Allah kai mana tsari don tsarkin sunayenka to malam bin baz ya faɗi ba wani hadisi da ya inganta game da wannan nisfu sha'ban din daga cikin manganis ya cewa kullu ahadithun li nisfu sha'ban min sha'ban allati waradat kullaha yace duk hadisan da suka zo suke magana akan daren sha'aban malam malam bin Ba yace ce su da ifai ne ghairu sahiha ba su inganta ba wala ya juzu, dan haka ba alata takhsisu shay'in ka kebance wani abu ka ce zaka yi sallah raka a kaza zaka karanta kaza a wannan daren saboda darajanta baya halarta yace la bi qiyami ka ce ka yi sallah ne wala siyami ko zaka azumci ranan innama yusabu abin da ya halarta kawai kayi wanda ya shafi tsakiyar wata ya ce shi ne watan da ake salasa ayyamin min min kulli shahar wata wannan azumin da annan salasa alaihi a kowane wata kun san yana yin azumin ayyamul bid ne ranakun yaushe sha uku sha hudu da sha biyar ga wata to wannan ko da kun ga ai sha biyar sha hudu da sha biyar za su gane su sha'aban mala ce shi wannan ba laifi ne, saboda dama ba saboda daren sha'aban ka yi ba kayi ne saboda dama kana yin ayyamul bid hadisin abi huraira radiyallahu anhu malai ce tun ka azumci sha uku sha hudu sha biyar baka da laifi na watan sha'ban wannan kan mustahabi ne amma ka keɓance wannan watan da wani azumi ko da wata dare da zaka yi mata sallah na musamman malam bin baz ce laysa bi sahihin wa laysa fihi hadithun sahih yace wannan bai inganta ba kuma ba wani hadisi ingantacce da ya shafi nisfu sha'ban yace kulluha duk hadisan da suka zo suke magana akan keɓance watan daren watan sha'ban da'ifa hadisai ne wanda suke masu rauni wa ba'duha yace kai wasu ma daga cikin su mawdu' hadisai ne wanda aka kirkira aka jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka kaga wannan karatun ya dace da aiki kenan a gare mu mu a yau duk abinda wanda sai dai ba za mu yi saurin wanda ke yi mai masa hawar kawara da suka da sara da bakar magana da hantara ba a'a sai mu ce mishi ga abin da ya inganta saboda da yawa suna yi ne ba dan bidi'a ba ce sai dan ba su sani ba irin waɗannan abubuwa ne kuma da za ka bi mutane a hankali su fahimce su shi yasa muka karanto ban faɗi ra'ayinmu ba ina fata mun fahimci wannan da shi da irin su azumin tsofaffi kaga watan rajab zaka ga sai ai ta azumi a ce azumin tsofaffi Ka ga shi tsoho da ake so ya huta kuma aka ce <laughs> malamin isahil aka ce in tsufa ya yawa ya ciyar ya huta hmm? to kuma sai a zo a ce yanzu shi za a dora ma wahala wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ina ma da azumin matasa kuka ce ko ya rage musu sha'awa da rikici da ya kara musu imani amma sai a ce na tsoho watan sha'ban din kuma wannan watan da kuke gani annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha radiyallahu anha take cewa babu watan da yake yawaita azumi kaman watan sha'ban kai ku ji shi ma idan ya kai tsakiyar watan ajiye azumin yake ya huta ya karbi ramadan da karfin shi haka ta faɗa haka ta faɗa ina fata mun gane sannan ma ya ce karin mu azumci kwanakin shakka in Allah da zamu zo mu karatun ramadan tunda mun ga alamun zamu samu ko da darasi ɗaya ko biyu insha Allah malam nura na da lokaci na ga zamu tsara kila mu yi shi tare da shi kamar na duwa. in ba shi da lokaci kuma sai mu ga yanda za a yi ballantana ina fata Allah ya sa ya samu lokacin so yan ku mu je ina fata an fahimci wannan dan shi wannan gaban ko ko shine karatun mu na yau ina ga mun yi abin da ya dace wa majalisin a yau din Allah ta'ala ya taimake mu to sai malaika aiki ahlus sunna na gaba ce wa yuhazzaruna min al ahzbiyat sannan ahlus sunna suna gargadi da jan kunni daga abin da ya shafi kafa kungiyoyi kun fahimci wannan to akwai abu biyu anan na farko akwai bambanci tsakanin kungiya da kungiyanci kungiya ba laifi ba ne. almuhajirun wal ansar dukkanin su wasu jama'a ne da aka sa musu suna ta wata tawaga da ake gane su da ita da ka ce almuhajirun an san su wane ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam musu shugaban su kuma yana raye na ce al-ansar su ma an san su wane ne su abu ayyub al-ansari ne da su wane da su wane wanda su ma annabi sallallahu alaihi wasallam raye ya sa musu shugaban su mun taba karanta hadisin da aka dawo yaki aka raba ganima suka je suka yi tambaya kun tuna ko to amma abin da bai da kyau shine kungiyanci ka ɗauki wani abin da ba addini ba ka rinka ganin cewa duk wanda bai shigo abin da kai kake yi ba to shi batacce ne ko da ko abin da yake din daidai ne da shari'an Allah da manzansa wannan kuskure ne shi ake ce ma kungiyanci kuma ko a Madina ko maka aka kafa ta wannan kuskure ce kwarai da gaske abu ɗaya da ya kamata mu gane kenan saboda haka kawai ne zo ya ce to yanzu duk su izalan mu duk zamu rushe kenan a'a ai ta wai kamatu sunna <laughs> kun fahimci magana sannan kuma ko a izalance ne wani ya ce ai wani gashi yana riko da abin da Allah da manzansa suka ce ta ce a tun da kai ba memba ba ne kai ba shigayye ba ne to a yanzu ya tashi daga kungiya zama kungiyanci wani ko ba na fatan ana yin haka a izala ban taba ji ba ba ma fatan ai haka ina fata mun fahimci wannan da haka duk wani ahalin sunna wal jama'a sawa'un ko ya ce shi dan izala ne ko bai ce shi dan izala bane matukar yana kan wannan fahimtar shi kenan amma wannan mutane ne suka haɗu don su samu kansu tsari na jagoranci su samu sauƙin gudanar da addini wannan babu laifi da gaske ayyukan suna gina masallatai suna gina makarantu suna da gidan marayu suna taimakon wanda ya musulunta a hukumance suna yin kira bi al'amru bil ma'ruf wa nahyi munkar kuma ana shakkan su saboda sanin magoya bayan da suke da shi ba daidaikun su ba kaga wannan yana da amfanin da ko akwai kurakuran kuma akwai kurakuran ba tsarkakewa muke yi ba tabbas akwai kurakurai amma mun yadda dan adam ajizi ne adam tare yake bai cika goma ba in kai ba annabi bane matukar aka bi ka za a kama ka <laughs> ba za ka fita ba to abin da ya sa malaika wannan akwai abin muke so mu gane saboda gaba zai ƙara ka har maganan jefa ƙuri'a da sauransu da zaɓe da demokuraɗiyya da makamantan wannan shi malam ɗan ƙasan yaman ne to su a ƙasan yaman duk wannan abin da muke fafutuka don mu rayu su duk an ɗauke musu shi a musulunci ake musu mu ma Allah ka kawo mana ran da za a yi haka don haka in aka zo wannan muka zama irin yaman za mu fatawa da irin fatawan malam kun fahimci magana a tun gwamnati za ta yi maka asibiti ba za ta zalunce ka ba za ta baka ruwan famfo za ta yi maka kaza ba za ta yadda ka kalli saudiya ko bidi'a ba kai saka zo ka yi ba to me ya da ka sai ka tsaya kana abin nan mu kuma ne yanzu ga shugaban INEC nan kuna gani yana cikin munafukan mutanen da suke cutar da mu shugaban kasa kuma ya ji kiraye kirayen nan supreme council for shari'a babban jagoranta Dr. Bashir Ali Umar ya yi magana kuma mun yadda mutumin nan makiyin Allah ne makiyin manzansa ne makiyin musulmi ne makiyin arewa ne kuma matukar wannan mutum yana kan kujeransa har aka zo zaɓe to ba mu gamsu federal government tana nufin mu da alkhairi ba shi ne kawai gaskiyar magana kuma kun ga yanzu waye iya mukawama fito na fito da magana. ƙungiya ce ta addini a lokacin da inda an bar mu a sake shi ke nan za su karansu ba babbaka jama'a yana fata abin fahimci wannan so da aka ku ɗauki wannan maganan ku yaɗa ta sati mai zuwa Allah da hadda sunan shi za mu ambata eh saboda shi addinin shine addinin mu mutumin nan cutar da mu yake yana cikin munafukan mutanen da yake cutar da musulmi da musulunci dalilai sun bayyana amin ya Allah Allah ya karya shi Allah ya karya shi Allah ya karya shi mun faɗa mun maimaita saboda wannan ƙuri'an fa da kake gani hatsarin ta yafi na bindiga ba saboda ba za a iya sa bindiga a harbe dukkan mutanen Najeriya da ita ba amma da ƙuri'a za a ɗora muku azzalumin da sai kun ce wayo Allah don aka yi amfani da shi ba fa mu da muka gane ba ƴaƴanmu fa bayi za su koma ƴaƴanmu za a bautar to dan me za mu shiru akan abin da mun san cutarwa ne gare mu da addininmu da al'ummar mu ai ba zai yiwu ba idan ana so mu shiru sai ai adalci sai a kawo wanda ya dace ba muna cewa dole sai an ba namu ba a ba wanda ya cancanta ba shi shikenan ba tunda ba ma kabilanci mu ko ba ma ɓangaranci mu adalci muke so Allah ta'ala ya datar da mu kuma ya ba su ikon gyarawa to malai ce wa haziruna min kulli ma yukhalifa alkitabu was sunna ahlus sunna wal jama'a suna tsoratarwa da gargadi da jan kunni akan duk abin da ya saba mu alqur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam min ad tun daga abin da ya shafi demokratiya kun tuna shimfidan mu ko shi malam kaga inda yake ba demokradiya suke yi ba mu kuma yanzu ba mu da karfin da zamu iya tunkuɗe demokradiyyar nan ɗari bisa ɗari in ma muka tashi yanzu muka ce za mu yi to barnan da za mu jawo sai ya fi amfanin yawa kaga a ce kuwa ba mai hankali ba zai faɗa ma wannan ba sai dai duk hanyar da ake iya bi a demokradiyyan a samu ɗayan biyu to shine za mu bi menene ɗayan biyu ko mu tunkuda azzalimi mu ɗora adali ko kuma mu rage kaifin cutar wanda ake mana dukkanin wannan shari'a ta yarda da shi abinda baka iya cire shi gaba daya to daman ka shine ka rage masa zafi da cutarwa wanda kuma mun san muna da wannan daman a demokradiyyancin akwai inda nan gani nan bari sai dai a bar mu mu iya abin da zamu kuma fatan mu Allah ka mana ran da shari'ar musulunci za ta yi jagoranci wal intikhabat da jefa ƙuri'a a yi zaɓe kaga su can asalin abin da yake a musulunci shine wa amrukum shura bainahum ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da afwan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani abun nan ba sai na abakar ne wanda ya shugabanci kai tsaye da sauransu da sai na umar lokacin da sai na umar radiyallahu anhu zai rasu da aka soke shi da wuka ya tattara wasu daga cikin sahabbai yace ce su yi shawara a junansu su duba su gani wanda ya dace zama shugaba a bayan shi yace amma shi ya so da Amir ibn al-Jarrah Abu Ubaida ibn al-Jarrah yace da yana raye nasu da nasu ko da yake yana mara yake da nasu a ce shine shugaban muminai aka ce me yasa yace aminin al'umma kaza da kaza da kaza ya fada to da zai rasu yace ga mutane shida nan ga mutane shida nan wanda a cikin su a zaɓi su fitar da wanda zai shugabanci wa al'umma ne khalifanci ko ya zama a cikinsu ko a wajensu amma banda da shi abdullahi ibn umar aka ce me yasa yace idan alkhairi na ɗibo ya ishe mu ni da su a lahira ya san wahalar shugabanci yace in kuma sharri ne Allah ya tsare to ya wadatar da ni su kar su fada kun fahimci maganarsa ko to shi sannan ya ce yaron da bai iya rike mace ba ya saki mace tana jinin al'ada shine ne za a ba al'umman annabin Allah yace to ban da shi a cikin duk wanda za a zaɓa ya zamto asalin wato a shugaba ne a cikin al'ummar kuma sai na abubakar radiyallahu anhu shi ma haka yi saboda ya zo ya samu mutanen makka madina ma ya fara da su tunda sai na umar muhajir ne ya ce bai kuke gani inda a ce bayana zan riga sai na umar mutuwa a ce shi ne khalifanku sai suka ce wallahi su basan wanda ya fi shi alkhairi a cikinsu ba ya ce to tafiya ku ya kira abdurrahman ibn auf yace ma Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu me ya fahimtan ka ya Abdurrahman inda Allah zai kaddara in riga Umar mutuwa a ce shine khalifa ya kake ganin al'amarin yace wallahi shi bai san wanda ya dace da al'umman nan kamar na Umar yace je ka abinka ya kira mutanen muhajirun yayi karshe sai kira Saina Usman bin Affan yace da shi ya Usman menene fahimtan ka yaran suna mana surutu ta wurin nan malam menene fahimtarka inda a ce Allah zai kaddara in riga sai na Umar rasuwa sai ya zamto shine khalifan wannan al'umma sai sai na Uthman bin Affan ya ce wallahi to ai shi bai san wato in ba in ba ma sai na Umar ba ya Abubakar wa kake tsammani haka yake yace mai in ba Umar ba to wa dama zaka sa yi daidai da wannan matsayi sai sai na Abubakar ya ce mishi wallahi ya Uthman inda ka faɗi saɓanin wannan maganan da kai zan ɗaura mu shugabanci kun fahimci magana ya ce da baka faɗi umar ba ya ce to da kai ɗinnan sai na tursa ta makan allah ya ƙaddar haka to ilai ko ka ga menene a lokacin su shawara ne ake yi a zartar a tsayar da shugaba to mu kuma yanzu ba haka lissafin yake ba majority carry the vote ake faɗa <laughs> kun fahimci magana a cikin majoritin nan kuma da mai hankali da mara hankali duk ƙuri'ansu ɗaya ne matuƙar shekarunsa sun kai yana da katin yana da katin zaɓe to ina za mu zo mu kame hannu mu zura ido waɗanda ba su suka saya kamata ba kuma su tila ƙuri'unsu a kan waɗanda za su shugabance mu kuma dole shugabancinsa ya shigo cikin rayuwar mu da daɗi ko ba daɗi jama'a kuna fahimtar wannan to saboda haka maganan da malaika anan ka na jefa ƙuri'a ya yi daidai da yanayin da suka samu kansu su an ɗauke musu duk wannan damuwa an ɗauke musu to amma mu a nan sai dai a rashin ruwan alola mu yi taimama tunda ba mu da wata hanya a yau da za mu iya zaɓin shugabanni in ba ta hanyar dai waɗannan ƙuri'un ba haka ne ko ba haka ba ne sai dai abin da kawai za mu yi mu faɗakar da mutane su zaɓi mutanen kirki su zaɓi mutanen da suke da nagarta mutanen da suka san tarihinsu mutanen da suka san suna kishin al'ummansu kila ma mutanen da sun taɓa taimakon al'umman an ga taimakon nasa a ƙasa irin waɗannan a kowace jam'iyyu suke mu kiran mu ku je ku zaɓe su su ne mutanen da suka cancanci su riƙe asibitoci da dukiyar ƙasa da tsaron ƙasa da lafiyar ƙasa kuma a ko'ina suke muna musu fatan alkhairi wannan shine abin da ya kamata mu faɗaka da shi to sai malai ce li annaha domin waɗannan abubuwa da muka faɗa na demokuraɗiyya da su zaɓuɓɓukan nan Laisat min dinillahi azza wa jalla ba su daga cikin addinin Allah mai girma da buwaya tabbas ba su ciki illa iyaka dai abin da muka fahimta na lalura shi muka yi bayani wa adillatuhum ala zalik kuma hujjan da ahlus sunna wal jama'a suke kafawa akan wannan mithlu qaulillahi azza wa jal yana daidai da misalin fadin Allah madaukakin sarki munibina ilaihi kuma kuna masu komawa zuwa ga Allah wattaquhu kuma ku kiyayi dokokinsa Waƙi aqimu sannan ku da sallah wala takunu minal mushrikin kuma kada ku zamto cikin mushrikai minal ladina farraqu dinahum Allah ta'ala ya ce irin waɗanda suka rarraba addininsu wa kanu shi'a sannan kuma suka zamto ƙungiya ƙungiya shine shi'a din wani ce kuma suka zama 'yan shi'a <laughs> ko kama shi'a dai ɗaya ne daga cikin suka tunda ko shakka babu tana cikin firaqud dalla Shi ana cikin batattun ƙungiyoyin da annan sulasul ne hani a kansu me ya shigar da su ciki zagin Allah da manzansa suna zagin Allah suna zagin manzansa sai na suke zagin Allah daga cikin maganganunsu yana cikin biharul anwar littafin da suka rubuta da hannunsu suna cewa Allah ya turo mala'ika jibril ne ya kawo ma sayidina aliyu manzanci sai ya kuskure subhanallah ya ba a sallallahu alaihi ma manzanci. wannan zagin Allah ne ko shakka ba Allah ta lace in samma amin sannan ka kawo wannan magana ai kuskure ce shi sa wanda suka rika suka gawurta a shi an cin nasan kila kun taba cin karo da wasu ko da social media ne idan suka zo kiran sallah wurin ashhadu anna muhammadar rasulullah sai su kara ko su canza sai wa ashhadu anna aliyan waliyallah haka suna faɗin wannan mutum ya zo musulunta da ake cewa ƙulla ila illallah shadu anna muhammadin rasulullah su cire muhammadin rasulullah su sa aliyun waliyallah ko su sa rasulallah kuma su sa shi ya zagina na aisha sannan musuluncin shi ya cika in baka ba su kujera a cikin firakun balla ba to suwa za ka ba in baka yi musu rijista a cikin batattun ƙungiyoyi ba to suwaye kuma batattu bayan wannan suwaye batattu su ba suka ce duk annabi da sai na abokan ne khalifan shi wannan annabi ba annabin su bane khalifan ba khalifan su bane Allah ka shiryar da su ka kuma sa su gane to malaika wannan sai ce wa qaulillahi azza wa jal da fadin Allah subhanahu Ta'ala da yace wa tasnu bi hablillahi jami'a kuma ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku wala tafarraqu kada ku rarraba dan idan kuka rarraba to za a samu matsala to shi ma kaga irin nan sai ne ce to ai kaga inda an hada kai hadda yan shi'an su fa addinin su daban namu daban da namu hada kai ba su yadda da abin da muka yadda da shi ba ba mu yadda da abin da suka yadda da shi ba to ina za ka hada kai da wanda kuma ba a wuri ɗaya kuke ba duk da cewa shi an sun rarrabu akwai waɗanda suke da sauki irin su zaidiya da waye da sauransu amma idan rawafid take magana irin shi su dai wadda take da ƙarfi ƙasan nan ai ba ka da meeting point maka da meeting point su bari ku ji in ma ba ku sani ba ku sani ga wanda ba sa karanta kun ga yan shi'a na rawatib da kuke gani a fatsarin su da imanin su jini na da naka ya halatta mahadi suke jira zo su kashe mu in ba ku sani ba wannan yana cikin aqidan su da suka yi imani da shi kuma yana cin aqidan su in baka yi imani da limaman su goma sha biyu ba wallahi ko ka haddace qur'ani ko kana azumin ramadan ko kana aikin hajji ko ka ce la ilaha illallah ko ka ba da zakka kai kafiri ne sai kafiri ne haka yake a cikin tsarin su sai dai za su yi mata taqiya in kuma sun maka ka zo za mu baka littafin su karanta ma da kansu su fassara su karanta da kansu su fassara ka ni a gaban ido na wani ya min cikin su akwai dan boko likita ne lokacin dakta ne ya zama ma profeso mun haɗu da shi da wani abokinsu suke cewa ka ga wani abokin namu ɗan iska tun muna karayana yana shi a munyi munyi ya bari yaƙi suna ta dariya sai ce gaskiya ko bai kyauta muku ba amma ne yana fata kun san hatsarin shi suka ce hatsarin ne na ce ku nan ba musulmai bane a wurin shi sai wani cikin su ya zagi ya ce dan ka zan shi ya isa na ce wallahi ku ba musulmai bane in dai ɗan shi'an da kuka faɗa irin wanda kuka faɗa ne suka ce ba zai yiwu ba yana zaune shiru sai na ce mishi to tsakanin zan ku tsaya ku zama alƙalai na ce mai tsakaninka da Allah na yadda raditu billahi rabban wa bil dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya na yadda sayyidina abokan shine khalifan manzo Allah sallallahu alaihi sallam. na yadda khulafa sun fi kowa daraja a musuluncin nan kuma duk ina azumi ina duk waɗannan abu na ce amma ban yadda da limaman shi a goma sha biyu ba su jafar sadiq tsakaninka da Allah ni musulmi ne ko kafiri na rantse muku da Allah a gabansu ya kalle ne ce wallahi kai kafiri ne wallahi a garin zariya kai wannan abu ya ce wallahi ni kafiri ne baki ma kuma ga fari na ruwan shi farin ne ba ka da kirki aminu jama'a kun fahimci wannan to ku fahimta wannan abin fa haka yake fa kuma kar ku manta hatsarin abin shine fa maganar wuta da aljanna ake yi saboda aqida ai mun ji falalan tauhidi a baya in dai Allah ya baka tauhidi in Allah ya da dirrin tsi kana aljanna dirrin tsi da dan Allah kana aljanna to kaga kenan idan aka rasa ta kuma duk yanda za a yi kuma ba aljanna to Allah ka shiryar da mu da mu da su baki ɗaya ka tabbatar da mu akan gaskiya malai ce kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma faɗin manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake cewa la yajma'u Allahu ummati aw ala hadhihi umma manzo Allah sallallahu alaihi Allah ta'ala ya ce ba zai taba haɗa Allah ba zai taba haɗa al'umma ta ba mai riwaya ya shakka ya ce ko kuma cewa ya hadhihi umma Allah ba zai taba haɗa wannan al'ummar ba ala dalalati akan bata abadan har abada duk inda ga musulmi sun taru sun bi in karasa ina za a yi inda kaga sun yi karfi shiga wurin mafi karanci a ce kuskure suka yi kuma Allah na yafa kuskure <laughs> amma bata al'ummar musulmi ba za su taru gaba ɗaya a ce batattu ne ba ba zai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai ma annabinsa wannan ba kun fahimta ko to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa alal jama'a kuma hannun Allah yana tare da wanda suka dunkule wuri ɗaya. to menene hannun Allah yace fa huwa hibzuha tsarin Allah kariyan da Allah ke bayarwa na tsaro yana tare da wanda suka haɗe ne malam ko dabbobi ne baka ga ke ce wai ci ko min tana cin dabban da ta ta ware ko ko ta abin nan to sai malai ce wa qaulihi sallallahu wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam da kuma faɗin manzo Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi da yake cewa alaikum bil jama'ati na hore ku da ku riko da jama'a ku taru wuri daya ku dinke al'ummata al'ummata wa iyyakum kuma na hane ku a hirdinku wal furqa akan ku rinka rarraba fa inna shaytan domin shaytan tabbas lallai shaytan da kuke ji al wahid ya fi kasancewa tare da mutum daya kana kebewa cikin mutane sai ta zuga ta akan har abin da basu yi ba sai kaga sun maka har abin da sun fi ka gaskiya sai ka gaba su da gaskiya daga nan sai ka fara tunanin ɗaukan mataki daga nan kuma daga baya sai ka ga abin galibi idan mutum ya zauna da zuciyarsa shi shi kadai sai yayi nadama galibi in abin da yake sirri ne na rayuwa ka aje ma kanka sirrin ka karka fita amma duk abin da yake koyo ne ko gudanarwa ne a rayuwa to kafin ka fara wani ya gama kun fahimci magana duk abin da za ka yi a rayuwa wannan yan uwana matasa ku kiyaye yana da fa'ida duk abin da za ka yi ya shafi karatu ya shafi hatta kasuwanci idan za ka fara karatu ran da aka baka admission wani ya karɓi profeso ya ma daɗe da manta shi profeso ne kuma a fil ɗin nan dai da za ka karanta haka nan in kasuwa ce ran da za ka fara shiga wani a cikin ta ma yake hutawa to akwai wani kwas da muka yi a garin makka wani babban malamin shi khalidul khandum ya mana hanyoyi ne guda bakwai na strategies da za ka bi ka gina rayuwarka amma akan da'awa ne yadda za ka gina kai ka tsira akan abin da ka tsara ba zan ba ku duka ba malam umar ni ma wuya na sha <laughs> ko sai da kashe kuɗi na koya amma abu na farko da ya faɗa wanda zan faɗa muku shine yace ibda min haitun tahal akharun duk abin da zaka fara ka faro ta inda wasu suka gama kaman yaya ya ce ka samu wanda ya riga zama successful a abin da za ka yi idan malami kake so ka zama to wani gawurtaccen malami ne dauki biro da takarda je ka sa shi ya gwada kai ya jaraba kai baka shawarar yadda za ka yi karatu in Allah da ba za ka samu matsala da yawa ba haka nan in kasuwa ne wani ya riga zan multibillionaire in dollars a abin da za ka yi inda hali tambaye shi a yi gaya maka tsawa da ke hanya da yadda ake kauce musu da saukin da wahalan da riskin da waye duk zai faɗa ma wani abin za ka zo ka ga zan kashe miliyan ka za in fara sai ce kai ba a haka ai kasuwan na canza faro da ɗari biyar a da sauran in kaza ya kaza kai kaza duk za ka ji irin wannan kai haka nan hatta siyasa da kake gani hatta siyasa da kake gani in za ka yi harkar siyasa ka samu gogaggun 'yan siyasa ka ji yadda suka sha gwagwarmaya da yadda suka samu kan cikin rinsi kuma suka fita da yadda suka faɗi a wani wurin da yadda suka yi nasara a wani wurin ina tabbatar maka ko za ka yi kuskure ba lallai ne ka samu kuskure mai yawa ba za su yanke maka wahala mai yawan gaske na tafiya jama'a ina fata mun fahimta to wannan shine abin da nan sallallahu ya ce fa inna shaytana ma alwahid domin ɗaya yana tare da wanda ke shishi kadai ne wa huwa min al ab'ad amma idan mutum suka kai su biyu to ɗan ya fi nesa da su saboda in ne ya samu zamiya wani zai ta da shi in wane ya kuskure wane zai gyara kuskure in wane ya manta wane zai tuna mishi man arada buhbuhatal janna annan sulasa yace duk wanda ke son buhbuhatal janna ma'ana tsakiyar aljanna da fadinta da wuri mafi falalanta wurin da yake kololuwa na aljanna wanda ke so ya samu to man Allah sulasa ya zumul jama'a to ya lizumci yan uwansa musulmi ya tafi tare da su ina fata mun fahimci wannan saboda matsalan ita ce ka san rayuwa ba za ka iya ta kai kadai ba kun yadda ko ba ku yadda ba eh? akwai wanda ke da ji akan wannan ban tsammanin akwai yanzu duk kudin ka idan rashin lafiya ya kama ka za ka yi kanka allura in baka karanta harkan alluran ba motan kan nan duk tsadanta yau in ta ki tashi ka isa ka tada ta kai duk kudin ka duk tsadanta wa zai tada ta makanike ne eh? malam umar idan bola gidanka ya cika tam aka yi ruwan sama ya fara ɗoyi kai za ka ɗauka a kanka ka fita ka je ka zubar a lokacin waye sarki ne kwasan bola ya fi gwamna amfani a wurinka a wannan lokacin <laughs> haka ne ko ba haka ba to rayuwar haka take dole rayuwa ka yadda akwai wanda ya fi ka kuma ka ba shi girman shi da matsayin da Allah ya ba shi dole ka yadda akwai sa'anka wannan kan ta bugawa da juna ba ku da kes dole ka yadda akwai na kasanka shi kuma na so ka zama mai tausayi ne a gare shi in ka samu wannan to rayuwar kanta ta fi yin balan ta fi jin daɗi shi yasa yanzu inda za ka yi kuɗi ka koma cikin talakawa cikin masu kuɗi zalla ba za ka mori kuɗin ba ha to wa zai ganka ya ɗaga ma hannu <laughs> eh malam sahil yanzu nan ko ka shigo da hotel dk duka duka dana sai ka yi ko ya malam ko assalamu alaikum a dawo lafiya amin ɗiɗiɗi sai ka ji rayuwar da ɗan ko ɗanya ne dai an ɗan tuna da kai wani abokin ma abuja suna da gida makwabcinsu ya mutu kwanan shi uku ba san ya mutu ba malam kwana uku ka sani ko aminu to ga da nanan nan nan biyu kwana uku ba san ya mutu ba me ya faru malam gidan duniya ne mai zaman kanshi get din gidan ma kan kaje get biyu gare shi unguwa guda unguwa ba ma'anan unguwa ba ina nufin ta kai faɗin unguwa ba amma dai gidan ya yi girman da ko a gidan kake wallahi ba lai ka wani na cikin gidan ba saboda nisan da zaka yi daga nan ginin ka je can aiki ne haka ya rasu sai bayan kwana uku malam aka yi ta kiran waya har battery ya running down ba bayani sai da ya rufa aka ganshi ka na ya lai ka tambaye ni <laughs> ni dai ya faru kuma na san ya faru amma batun iyalansa wallahi ban sani ba malam kabiru kawai mu tafi a haka abin da kawai da muke so mu ɗauka na darasi shine tarayya da zama da yan uwan yana da muhimmanci kun fahimci magana ina za mu ƙara gane wannan sanda muhajirin suka taho madina annan sulasu aka rinka kama hannun mutumin makka ya hada da na madina ya ce wannan dan uwanka ne wannan dan uwanka ne sai ga shi gaba ɗaya Allah ya yarda da su gaba ɗaya kuma yan makka sun zo ba su iya wani abu yan madina suka koya musu yan madina da yan makka suka zo su ma akwai abin da kwata kwata ba su iya ba mutanen makka suka koya musu har a da mata sai da suka taimaka musu to kaga wannan yana daga ciki Allah ya taimake mu to ga cikon hadisin yana da faranta rai kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi ce man sarratu hasanatuhu duk mutumin da ya tuna ayyukan kwarai da yayi farin ciki misali jiya kayi azumi ka tuna kayi azumin nafila barka zuwa lai dan juma ka bace hun da yawa <laughs> ya wanda ya tuna ayyukan shi na kwarai ya farin ciki sanadiyan tuna su wa sa'atu sayyi'atuhu kuma munanan ayyukan sa ya tuna ya bakin ciki ji ina ma da bai yi su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa zalikal mu'min to wannan mutum mu'mini ne Allah ka sa a cikin kun ga wannan hadisin kun ji shi kaɗan ko aiki da shi wahala gare shi je kaka gani mu duk bayyana tsiya ake a kafafen sadarwa galibi ba ma mutum ma zai maso yanzu ma alkhairi kake faɗa mutane ba shi suka cika bi ba sun fi bin abin da yake ba alkhairin ba ne Allah ka tsare mu mala ce wa fi sahihaini ya zo a cikin sahih bukhari da muslim an nu'man bin bashir daga wannan sahabi mai daraja an nu'man bin bashir radiyallahu anhu ma Allah ya kare da gare su shi da mahaifinsa kala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce masalul mu'minina wa misalin mu'minai fi tawaddihim wurin kauna da tausayin junansu almawadda ita ce son da akwai tausayi a ciki kamar misalin uwa da ɗanta kaga ai baitin tana jin daɗi ita ta haife shi duk abin da zai cutar da shi ta gummace ta ta cutu shi ma dan idan dan arziki ne shi ma haka yake ji a rai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce misalin mu'minai wurin ƙaunan junansu da tausaya ma junansu shine wa tarahimihim da jin tausayin junansu wa ta'atifihim da taimakon junansu masalul jasad kamar misalin jiki ne guda ɗaya yanzu duk abin da ke faruwa a Jerusalem ba da shi muka kwatance ba abin da ya faru a jihar Kano wancan sati da ya wuce ko makamantansu wane ne bai ji raɗaɗin wannan abu ba duk mutane sun ji raɗaɗin wannan abun. har wanda ba musulmi ba sai ya ji zafi a ran shi na musulmi a ce a kashe mace da 'ya'yanta 'ya'ya shida ko bakwai rana guda dole ka ji akwai tausayi a ciki to kaga wannan annabi sallallahu alaihi ce ah, idan shaka min udwan idan wani gaba na jiki ya rashin lafiya ta ba'a lahu sa'iral jasad sai sauran jiki gaba daya su dume da da wannan rashin lafiya ɗin. tun tutse za ka yi amma sai kaga kana kwalla kafan fa kasa take idan kuma a sama yake ko ba haka bane tun tutse mutum zai amma sai kaga yana yana zubar da kwalla to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ga dijjiki ya dauka sahari da rashin bacci wal humma da zazzabi wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam da kuma fadin manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi da yace al mu'min kun ga mumini ana nufin mace da namiji lil mu'min alaƙansa da sauran ɗan uwansa da amfanin shi ga sauran ɗan uwansa mumini kal bunyan kaman kwatankwacin gini ne ya shuddu ba'dahu ba'dan sashin su yana karfafan sashi to sai ce gaba ta biyu da zamu rufe wannan usu asalin da shi al hadithu dalla hadisan da suka zo suna zama hujja suna nuni ala wujubi tamassuki bil kitabi was sunna wanda suke nuna wajibcin ruko da alkur'ani da sunna wal budi anil hazbiyat da kuma nisantan kungiyoyi mun bayani a baya wal bid'a shi ma mun bayani wal da abubuwan da suke kirkira ne wannan ne dai ba mu bayanin shi ba al khurafat shine kudurce wani abu na tunane-tunane da wasu labarin rika da za a rinka baka wanda sun kece mu hankali a ce maka akwai waliwa ne zai tashi ran alkiyama yana da aljihu dubu saba'in a kowane aljihu zai zuba mutum dubu saba'in zai kai su aljanna shehuwa na kenan gauti kenan a ce in ya fushi ya jifa da takalmin shi kawai wani ya faɗi ya mutu wani malaminmu da ya karanta ya ce dama ya taimake mu ya jefa ma isra'ila takalmin nan kun fahimci magana da ya jefa ma isra'ila duk da mun huta aminu da yanzu yan uwanmu da ake kashewa a gaza duk sun huta to ba dai addinin musulunci ba a gina shi akan mafarki da kirkire-kirkire da makamantansu ina fata mun fahimci wannan aqida ta ahlus sunna ta ce miƙaƙƙen aqida katacciya malai ce kasiratul laysa hada mawdu'u dhikriha irin waɗannan suna da yawa wanda nan ba wurin tattauna su bane akwai inda ya dace a faɗaɗa su illa sai dai kawai hanzari ba gudu ba anna ahlus sunna mun tabbatar lalle ahlus sunna wal jama'a yad'una suna kira ne su ko da yaushe ila tamassuki zuwa ga ayriqu bi tariqin nabi sallallahu alaihi wa sallam da hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zahiran a cikin abin da ake iya gani ma a sarari kamar me Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ko ku cika gemu ku dage wandon ku sai sai gashin baki ku rage masa tsayi haka ne kaga wannan a zahiri duk wanda ka gani da wannan shigan wa kake tsammani dan bid'a ba dan bid'a bane ahlus ina fata mun fahimci wannan shine zahiran yi kwatance ne ba shine kaɗai ba amma a zahiri dai wannan sifa ce ta ahlus sunna wal jamaa wa batinan da wanda yake a buye na zuci ibada ta zuci mun yadda Allah ya daidaita kan al'arshi mun yadda Allah yana sama kaga wannan abu ne na boye da a zuciya ke imani da shi to haka ake so da ahli sunna haka suke fi a aqaidihim a cikin aqidunsu in aka ce aqida shine dama abin da ake so kai imani da shi wanda yake faruwa ko wanda zai faru nan gaba kamar mutuwa da kashewa da rayawa da sirati da wuta da aljanna da sauransu wa ibadatihim da kuma sauran ibadu ba sa kirkira a ciki wa mu'amalatihim da sauran mu'amaloli irin sa aure da kasuwanci duk wannan ana koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi jami'i ahwalihim da dukkan yanayin da suke samun kansu jan nake kara eh malam kabiru me yake cewa na ya imam barka zuwa to ina doka mu bi doka <laughs> muna da minti tara ne rage mana matsalan mun tsaya nan gidan tv zai zama musu ishu in ya kai kawai in za mu iya tsaya kawai mu tsaya tun da mun gama gama to gaskiya ina ganin tunda mun hauko bari mu cike lokacin namu da jan hankalin da kai magana a kai tunda musamman midiya yadda take tafiya ya fi yadda ake tunani kuma abu ne da ake bukatan a yi ta gangarawa har zuwa kila ma sai lokacin ya yi sannan za a amfana kamar yadda bayani ya zo mana kuma na faɗa a baya a cikin karatu na abin da ya shafi shugaban hukumar zaɓe wanda aka kira akai kuma bisa dalilai na rashin cancantarsa da wannan kujeran to wannan kuma kaga fitina ce ta biyu da ta shigo mana har cikin gida na abin da ya shafi musamman masu rauni a cikin mu kuma irin mata da sauransu ko mata galibi su suka mafi jefa kuri'a a wasu wuraren an faɗa mana cewa tabbas ana bi ana siyan kuri'u ɗan takara ko 'yan siyasa suna bi suna siyan kuri'un mata a halin yanzu wasu ana ba su mafi karanci dubu biyar zuwa abin da ya sama to duk wanda zai wannan abun tsakani da Allah ya sani ya ha'inci Allah da manzansa kuma ya ha'inci al'ummansa shine abu na farko saboda ka sani kowa sai Allah ya tambaye shi game da damar da ya ba shi a rayuwa wannan ƙuri'ar da aka baka an baka dama ne na ka taimaka ma mutumin kirki ya zama shugaban al'umma ba dama ne na ka siyar da rayuwarka da na 'ya'yanka a cutar da wasu ba babba abin da ya kamata mutanen mu su sani matukar ya zamto cewa mutum ya sai da ƙuri'ansa aka yi amfani da ita wurin ɗaura wani wanda ba ya cancanci ya zama al'umma ba ina ma rantsuwa da Allah duk zaluncin da ya sai Allah ya raba ma kwamishin a cikinsa ƙwarai da gaske na farko Allah ta ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan kau ku yi taimake ku yi cikin nagarta da tsoron Allah kar ku ne a cikin saban Allah da ƙetare iyaka kuma abin da ke nuna maka karanci shine duk wanda zai zo ya matsa sai ya kuri a bai yadda da kanshi ba ko ya yadda da kanshi to akwai alaman azzalimi ne shi in ma ba azzalimi bane to bai yadda da Allah ba waɗanda suka ɗauki zafin faɗuwa kai kaci dan me kai ma ba za ka ɗauki zafin faɗuwa su masu cin ba in haka yadda da ƙaddara kai musulmin ƙwarai ballantana na biyu ba mu ma san ku in kuka sai da ƙuri'unku wanda za a taimaka da su musulmi ne ko kafiri ba sannan mai gyara ne ko mai barna ne mun faɗa a asali ƙuri'a ba ita ce irin wannan ƙuri'a ba ita ce tsari na addini ba to amma yanzu ba mu da ƙarfin da ya rage mana in ba kuma ta hanyar ƙuri'un ba yanzu malamai da jama'a da masu hankali da sarakuna da shugabannin da suka san ya kamata kowa kira yake ai kokari a je a yi katin nan wai kar a ce ma fa ba a da shi to amma kuma yanzu kai ka ɗauki katin kasiyar ka san katin ƙuri'an ka kai kaɗai za ta iya sauya siyasa gaba ɗayanta da ƙuri'a ɗaya wani na iya cin zaɓe da ƙuri'a ɗaya wani na iya zama shugaban ƙasa da ƙuri'a ɗaya wani na iya zama gwamna wallahi duk barnan da ya yi inda ka sai da ƙuri'ar ka. aka yi amfani da ta wurin da Allah ba fasiyarwa ba ko kai da kanka ka ɗauka ka sa ta inda kai ka san ba nan Allah ke nufin da ka sa ba ina nufin ka sa wanda ka san azzalimi ne ka tabbatar da zaluncinsa kuma ba shi ya cancanta ba ga wanda ya fi shi wallahi ko kai ba za ka kare kanka gaban Allah ba balle ka ba wani ya je ya abin da ya ga dama da shi wannan ko shakka babu gaskiya yana nuna rashin ci gaban mu kwata-kwata da komawa bayan mu saboda da mun san ya kamata to da ya kamata zuwa yanzu an daina mana ƙuri'an ƙarya an daina mana siyasan ƙarya an daina mana siyasan yaudara an daina mana siyasan siya da siyarwa to amma ga wannan ke nuna maka al'umman mu malam sai dai Allah kawai ya kwato mu to amma dai ka sani karka ce dai an lalace kai kadai Allah zai ta tsaya kabari ya maka tambaya kai me kai na gyara ai duk lahiran kowa zai je ne da kansa ba gaba ɗaya za a ba wala qad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra to ya la'ai da irin wannan muna kira ga ba mata kadai ba duk wanda ma yake da wannan halin wallahi tallahi sani mu ne bamu yafe ma al'umman nan ba mu ya zalunce mu da wannan bamu yafe ba wallahi saboda ba yanda za a yi ƙasar nan tana da arzikin wutar lantarki an kashe tana da arzikin ruwa an kashe tana da arzikin asibitoci an kashe tana da arzikin ma'adanai da za a inganta rayuwar mutane duka ba a yi ba a bar mutane da yunwa malam da wuya ka ga mutane wasu shekaru babu jinya a jikin shi asibitin nan in mutum ya je a ce wai ana inshora ka sa kuɗi duk shekara dubu kaza za a yi ma kaza asalin maganin da shi kake bukata sai ka siye shi kuma an ce inshora ake wannan irin zalunci ne fi sabilillah to saboda haka yanzu kuma duk ana irin wannan rayuwar mutanen kirki sun dan fara kawo jiki yanzu kai ka sai da ƙuri'unka an je an rusa mutanen kirkin ba su ci zaben ba ko an danne su kai me ka faɗa ma Allah me ka faɗa ma Allah tsakani da Allah muna bukata mu shiga taitayin mu wallahi jama'a lahiran nan fa gaske ne kuma ubangiji gaske ne kuma hisabi gaske ne kuma wallahi tallahi wuta da aljannan nan gaskiya ne duk wanda ya aikin da ya cancanci rahama Allah zai masa rahama duk wanda ya aiki da ya cancanci azaban Allah Allah fa ba zai bar shi ba da Allah zai iya ma wani kara ya kyale shi da an kyale ƴaƴan annabawa da matan annabawan da suka sabi Allah amma Allah ya ce sai yayi musu azaba to yanzu kai ne kake tsammani kai waye da za a kyale ka to kiran mu zuwa gare mu ne gaba daya na farko kiran mu zuwa ga wanda su suka fi daraja ne su ne malamai da shugabannin al'umma ku ne waɗanda musamman shugabanni da Allah ya ba su shugabanci ta fuskan sarauta da makamantansu wanda al'ummarsu suka yadda da su na farko dukkaninmu mu ji tsoron Allah kuma mu sani al'umman nan da take ƙarƙashinmu wallahi Allah zai tambaye mu akan yadda muka gudanar da shugabancin da ya ɗora mana a kansu mun bi daidai mun sa san rai mun bi duniya ko mun ji tsoro duk Allah ya san gaskiyan al'amari kar mu siyar da al'ummanmu saboda wata manufa ta rayuwar mu, kada mu sallama al'ummanmu ga mutanen da mun san tabbas cutar al'umman nan za su mu fito mu karantar da mutane mu wayar musu da kai mu gaya musu gaskiyan abin da Allah yake so a gaya musu mun gama namu na biyu 'yan siyasanmu su sani don 'yan siyasa suna da ɗan karen wayo yanda kake karanta littafi ka fahimci aya da hadisi haka suke karanta mutane su san da za su yi musu illa sawa'un malami ne kai mai kuɗi ne kai dan siyasa ne kai duk inda kake su ma suna da karatunsu da darussansu ne da suke bi ko su karya mutum ko su masa sharri su kashe tasirin shi a cikin al'umma ko kaza to su ji tsoron Allah sani inna rabbaka inna rabbaka labil mirsad ubangiji na madakata duk ɗan siyasan da ya ɗora ɗan siyasansa don kishi da ci gaba mu abin da muka yadda da shi siyasa abu biyu ne a cikinta kuma ba ma yaudaran kanmu kuma ina fatan kuma ku samu irin wannan fahimtar da zan faɗi a yanzu duk wanda kaga ya fito siyasa abu biyu ne na farko business ya kawo shi ku yadda da wannan kawai kan ku yaudari kanku duk wanda ya tsaya zai siyasa kowane ne kawai ku yarda ya zo yi business kawai kan ku yaudari kan, kuka yaudari kan shi. na biyun shi ne, ko dai ma'aikaci ko macuci amma babu na ukun kar ku rinka mu kanku dan mu ma muna da namu laifin ta ce wani ya fito takara ga ina yanzu ke da kaza shi ke da kaza wurin kuɗi ya je dole zai yi kuɗi ya je nema kuma dole zai nema kuma ɗan adam ne irin ka irin kowa ya rage ga halal ya nema ko haram ya nema amma dai mu yadda cewa siyasa kasuwanci ne mu ma daina yaudarar kanmu duk wanda ya zo ana shi ne na Allah zai kare kaza eh alhamdulillah amma dai mun yarda kasuwa zai don haka yanzu ba sauran rikici don mun gan shi ya wadatu ko kaza inda damuwar mu take shi ne da ka je kuma me kai me kai dan mutum ya ni'imtu kuma yayi aiki alhamdulillah wannan kar mi hasada kar wani kashi kar abin nan su ma waɗancan duk haka nasu suke ai nasu suna ni'imtuwan kuma suna musu abin da suke so kuma ba su zagin nasu kamar yadda muke zagin namu to amma mu kuwa yanzu kana sa mutumin kirki a fagen siyasa in ba a yi sa'a ba wanda ya kamata ya taimake shi shike fara zuwa ya auta shi. wannan wani irin rashin ci gaba muke fama da shi ni ba na ra'ayin siyasa wani abu ne daban dan ba na ra'ayin siyasa baya nuna in wani na ra'ayin siyasa kuma ba zan taimake shi a abin da yake haƙƙina ne taimake shi a wurin al'umma ba ba dai ba ne duk wanda ya shiga siyasa zai lalace zai kaza wallahi ba duka bane saboda na imani da Allah akwai 'yan siyasan da sun fi wasu ma su siffantuwa da addinin nagarta wallahi al'azim akwai su akwai su ba duka ne aka lalace ba to idan muka zo su maƙiyanmu suna so su ga muna rusa namu muna kora namu muna aibanta namu to yaushe ne ranar gyara in ni ina ginawa kai kana rusawa to yaushe al'umma za ta samu wurin da za ta shiga ta zauna saboda haka mu duba ni irin wannan kuma ya zanto akwai awareness awareness musamman matasan mu da muke da sunan unguwa da sauransu yan da ake siyasa duk da kuma na ji an ce an dara ku biyu amma ba kes kowa dai ya tafi akan abin da yake shi ya kamata mu shi muke kira da matan farko amma a samu awareness kishin mu al'umman mu kishin mu yankin mu kishin mu addinin mu za mu yi opposition kuma za mu iya kokarin mu kada ka mu ci ta hanyar da ta dace in mun ci mi ma adalci in ba mu ci ba mu yi haƙuri a raya al'umma akwai gaba wannan ita ce fa siyasan da har yau muka kasa iyata har yau muka kasa iyata kuma ko faɗi kuka yi a siyasa ku yi tunanin wani abin da za ku mora a hannun waɗanda suka ci ɗin kafin a je lokaci na gaba amma sai a nuna tsantsan adawa da ƙiyayya kuma sai ka ga ƙarshe mu yake dawa ya ta cutar da mu ni dai a ɗan iya fahimta ta da yadda na ga yanayin rayuwar mu gaskiya akwai gyara a waɗannan al'amura akwai tun daga su 'yan siyasa mu da mu waɗanda muke jefa musu ƙuri'a don haka amma su sani nasu fa ya fi yawa saboda in ka ga an zauna lafiya wuri to 'yan siyasan ne suka so a zauna idan 'yan siyasa ba zo a zauna lafiya ba wallahi malam ba makaranta ba ba unguwa ba ba lokaci ko har masallacin ku sai sun zo sun dara ka ji sun san su yanda za su za su kira wani tura mai kuɗi su ce ai sun ba ku kuma shi suka ce sun ba kuma sai da ya je ya gama kashe kuɗi ya fata ka kashe kuɗin jama'a aka bashi kuma suna sane wallahi sai su baka su shiru sai ka yi raga-raga sai su ce to ainihin ba mu ga an ba wani ba kuma fa ba su gaya baka da wani ba kun fahimci magana eh ke za ka rinka sana'a da sun ce ai ka ce ai suna nan ka turo account din ma da su kuma bakatin yan cin ku na mun kwado za ka yi sai ka <laughs> sai ka maida saboda mutunci kai tsira to sannan kira na gaba duk da na ji wasu daga cikin manyan mu gaskiya ban san ko dan mu yan Kaduna ba ne. muna da dan bambancin ra'ayi kaɗan da su anan duk wanda ya ɗauki kuɗi ɗan siyasa ya ba wani daga cikin ku wallahi ku je na kyamatan shi ku bar mai kuɗin nan ya ci ni dai ni wannan fahimta ta ce duk da na sa akwai wanda suka saba mu har ga Allah na sani amma saboda ni abinda da nake fahimta mu dai a irin da muke rayuwa a Kaduna to gara a bar mutane su ci kuɗin nan ai ta kira da su yi abin da ya kamata don akwai masu cin kuma su yi murti su su ƙi ɗin ko babu akwai akwai ni na tabbatar da ta zo za a yi primary election ta an shi kuɗin wani ta an shi na wani agent ne ko delegate ake ce musu delegate sai da ta gama amsan kusan na mutum biyar kawai za a fara sai ta ce musu wai jinin al'ada ya zo mata za ta fita duk ta haɗa kansu to ɗaya daga cikinsu a ce an gaya mai ce ma haka za ta yi tana fito ya sa yan daba da wuka suka ce ta ba shi jashi kuɗin ta biya na shi na hudun sauran hudun ce sama da shi me ya faru ai period ya zo mata sanda za a jefa ƙuri'a ta tashi da su duka inna kai da kunna aure. kun fahimci magana to gaskiya a ƙarshe dai mu yana komawa ne zuwa gare mu gaba ɗaya mu sani ni dai babba auna nake ji mana tsoro wallahi 'ya'yan da muke haifa idan har mu ba mu tsaya mun gyara al'umman nan ba to wallahi mu sani duk abin da muke ma ƴaƴanmu wasu za zo su rusa shi ba tare da an ce wani abu ba kuma sun gama da al'umma kenan na'am baba mm mm na gane ƙwarai da gaske wato ka san inda dattawa a wuri <laughs> komai wani shawara ba bai kawo kuma wannan shawarar ni ce mun ɗari bisa ɗari duk da ma wani abu ya zo mu a rai amma shi ba zan faɗi ba bari faɗi daidai wanda ya faɗa ya isar da mu yace wato wanda suka siyar ɗin su koma inda ake katin zaɓe su rifotin su tuban mu Allah farko kenan sannan su koma wurin katin zaɓen su faɗi ya ɓata ba shi yanzu don haka a renewing musu wancan katin a invalidating ɗin wanda aka siya a cancelin ai musu wani katin sai su dawo kaga wancan abin da suka ci sai su tuba ina fata an fahimci magana wannan tabbas hanya ce mai kyau kuma ina ganin ya kamata daga yanzu gaskiya daga mimbarorinmu na juma'a da wuraren karatuttukanmu amma rinka kira akan sabunta katin da wanda bai yi ba yayi da wanda da shekarun shi ba kai ba yanzu ya kai yayi da kuma waɗanda suke siyarwa su ji tsoron Allah kai in har ya kai matakin da ana tattara katin zaɓe a ije wuri ɗaya sai ran zaɓe a zuwa amsa jama'a su fara tsaye da limamai amintattu da jama'an da suka san sun aminta da su sarakuna ko malamai ko waye a unguwanku kuka yadda ko a layinku duk a tara ƙuri'unku na polin unit ɗinku a wurinsa ran zaɓen kowa ya zo ya amsa ya je ya yi ai ana yin delay tactics ko ba ana yi ba eh su ma kashe waya suke yi sai ukun dare sai ya kunna kafin ka zo an sa dokan ba fita to za a iya zo <laughs> dole ka jira to ina ga ya kai matakin da gaskiya kamata a fara wannan in kuma mutum magidanci ne tattara na gidan shi kar a mai mai bita da kulli bai sani ba ka tattara na gidanka da na danginku ka ce duk su kawo katin nan zaka ajiye ran zaɓe ka ce su ji tsoron Allah su zaɓi wanda ya dace in kana da wanda kaga ka gamsu su zaɓa a matsayinka na shugaban su ka gaya musu in ba ka da wannan ka gamsu ka ce musu su ji tsoron Allah su yi ka bar kowa da tsoron Allah shi ai kowa da ya ga Najeriya ya ga yadda take yanzu haɗin da ke ciki ya san wata irin Najeriya ake ciki saboda haka Allah ya taimake mu jama'a na'am kai ne na ƙarshe lokaci waye magana mm, to na da sarki yiwu a kwarai ya ce mata su ji tsoron Allah mhm. taliyan nan da ake wasu da mhm. har yanzu ana siyasan taliya ne a ba dai sarki taliya a ba da taliya yanzu mutu ya ba da ƙuri'a to gaskiya kila dai sai mun zo mun sa masu bulala cikin gwani za ba da taliya malar dora taliya ko dala a ba mutum taliya zai zaɓe to gaskiya al'ummanmu muna da aiki ba eh na san an bada a wancan amma yanzu yanzu akwai wanda zai jira a bashi taliya ya jefa ƙuri'a taliya to kaga kenan kaga kenan ta tabbata yadda 'yan kudu ke ce mana awaki mun amsa sunan da suke ce mana haka suke ce mana mun mai da kanmu kuma amma ina fatan kun yarda cewan duk wani ɗan siyasa yana tsoron ƙuri'a ko? kun yadda ko ba ku yadda ba wannan bi ana siyan ƙuri'un kanshi yana nuna maka sun san makami ne mai ƙarfi sannan na biyu duk ƙarfin mutum da daɗewansa a siyasa yana tsoron zaɓe duk yadda yake ganin ya shirya wallahi zaɓe abin tsoro ne daji haka ne yauwa <laughs> ka san wallahi na biyu ka mislu <laughs> a nan gaban kan su za mu tambaya mu ji ina jin ba wani shugaban da ke jin saboda wai farin jinin shi da shirinsa ko don yana da madafin iko baya tsoron a zo a buga zai wahala a samu irin wannan ko babu buhari da ya faɗa ai sai da ya ta kira sai da ya ta kira kuma sai da baba ya kuka ka gani to wannan ke nuna maka cewa ya kamata mu gane wallahi in dai ana so ka nan ta gyaru mu dinnan muna daga cikin hanyoyin gyaranta mu dinnan homework shine mafi wahala abin da ya kamata ne kowa ya dawo ya duba al'ummar mu ta hau kan tsari kuma kar a gaji da kira kar a ce an lalace in Allah ya so a gyaru akwai kasashen da da sun lalace amma daga baya Allah ya kawo musu sauki a ci gaba da wannan kiraye kirayen kuma mutanen kirki da suke so su siyasa su fito su siyasa su fito su siyasa ko mutum malami ne ya fito zai siyasa mu kan mun gamsu tunda muka yadda ta ja mu sallah to duniya ba komai bane a wurin mu dan ka ja mu ina fata mu fahimci wannan idan malami ya ga siyasa ce masa ita zai yi ya fito ya siyasa ya fito ya siyasa in mun yadda da nagartar shi za mu zaɓe shi in ba mu yadda da nagartar shi ba za mu bi nagartar wanda muke ga fi shi nagarta siyasa ce ba addini ba ce ina fata an fahimci wannan sannan da mutanen kirkin da suke da rauni a ƙarfafe su su to an sha yi ai yana walakanci yana kaza a ci gaba tun ana zuba ɗari casa'in na narkewa kai casa'in da tara masu narke ɗaya ya fito ba asara ba ne za a zo lokacin da wallahi ina tabbatar muku ko mutum zai fito sai dai kama da mutanen kirkin saboda ya abu ai akwai jihohin da in mu misali guda ɗaya jihar Gombe kalli jihar Gombe jihar Gombe in ka je sai dai su complain din wane yana almubazarantar da kuɗi a aiki kaza yana amma ka je Gombe ka ce ba a aiki a Gombe gwamna ɗaya ne suka taɓa complain kuma shi ma fa ba wai bai aikin ba ne bai kai sauran aiki ba ne. to idan har za haka a wancan jihar me zai hana sauran jihohin ma a kamanta me zai hana so da haka ni dai babba abin da nake so dan Allah mu zama wayayyun mutane ma'anan wayewa shine kada dan ni ina da ra'ayi dole ko ni da nake magana nan zai zanto akwai wanda nake ra'ayi a siyasance kila ko wanda shi yafi burge ni akwai wanda shi nafi gamsuwa da in bashi ƙuri'a na wannan wani abu ne daban wannan ra'ayin Umar ne ba ta al'umma ba ce kun fahimci magana idan aka zo ni wani ne mu wani kai yi maka mutane su fito ba kiyayya ba wannan rikici da adawan ku bar mutane su yi abin da suka gamsu da shi illa iyaka kowa ya tallata dan takarar shi abin da zai iya yi tunda abu ne dama da ba za ka hana ba dole za su yi kamfen amma a samu wayewan wani na rikici da wani a nan fa yankin mu tsakanin mu da badarawa nan akwai lokacin da aka raba ga tutan wani ga tutan wani hadda adduna ana rikici saboda kawai an cire katakon fostan wani an sa na wani a wurin haba jama'a haka to kaga ko anan badara an yi haka an zo ga wani ga wani kirista ya shigo har unguwar ya tsaya takara rikicin wani eh faris ka tuna baba wani yake sai wani wani yake sai wani ni ina bugunka kai kana buguna shikenan dama ce yasa muka faɗa a baya inda al'umma ta rabu to maki yake cin ribar rabuwa wani ya shigo ya ɗauka ba yadda su malam muntaka bildis ba su yi ba ba yadda su imam Sa'idu abubakar marigayi ba su yi ba al'amari lissafi ya kwace kuma wallahi ku yi haƙuri backward mentality ke damu ya kamata mu koyi mu'amalan zama saɓani fa dole mutane za su yi saɓani dole ne ba yadda ka iya duk yadda za ka so wani ya soka ka ba ya so ba kai ma duk yadda za a so ka so wani ba za ka so shi ba to amma sai wanda ya zama dalilin da ga abin da al'umma su gaba dan ni ban san ka in hantare ka dan kai ba ka so ka ture ni ba haka wallahi ba haka duk al'umman da ci gaba ba haka take ba ina fatan alhamdulillah mu unguwar dosa dama rikice rikice masu tsanani irin wannan ba mu cika ba cika samu sa unguwar dosa ba ana samu amma dai bai cika muni kamar yadda muke ji sauran wurare ba ina fatan mu fara tunanin gyara al'amuranmu daga gida tun da mu Allah ya taimake mu a ɗan disfilin a unguwan nan daidai gwargwado mu duba mu gani wanda zai ra'ayin siyasa ku bar kowa ya ra'ayin shi kar a matsa mu wani rikici saɓani za a yi saɓani amma don Allah duk abin da zai ja gaba tsakaninmu ko ɗaga makami tsakaninmu wannan bai yi ba yanzu in na ce dole kai sai ka yi jam'iyya ta ina da jam'iyya kuma kai jam'iyyar ka nan abincinka yake ya zan yi rabo ka in na kawo kanin kuma na tara nan ka bashi ya jam'iyyar shi an zo ƙuri'a ku yi abin da za ku yi wanda ya samu mulki ku yi tsarin yadda za ku amfana ku da kuka rasa shi da ya samu ya san yanzu shi shugaba ne na kowa don duk wanda ya zama shugaba bai kamata yana faɗa da wanda ba shugaba ba ne shi saboda in ka zama shugaba ka samu fawa to kowa kasan ka yake yanzu adalci ake so a samu da rahama wannan jin kan ya fi sa mutane su bi ka fiye da tattake mutane amma dai ba a gane wannan galibi jama'a maganar nan tana da faɗi amma dai mu kiranmu shine da fatanmu Allah ta'ala ya kawo mana mafita amma don Allah duk abin da za mu zauna da junanmu lafiya mu waye mu goge ya kamata kafin dai 2027 din nan akalla mu rage ayyuka da yawa mu rage ayyuka da yawa mun ji matsalan katin zaɓe Allah kaɗai san me ke tafiya wanda ba mu sani ba Allah kaɗai san in lokacin ya zo shi ma ya za a yi to saboda haka mu dai muna roƙon Allah ya ba mu ikon faɗin abin da yake alkhairi ne kuma Allah ya zaba mana shugabanni na gari kuma sannan don Allah mai haƙuri da junanmu dan in dai ba za mu haƙuri da juna ba to wallahi din nasarar nan da muke faɗa ta tsuniya sunan shi ba za mu gan ba fa ba za mu gan ba kuma dole mu yadda wanda Allah ya ba su baiwa a wani wurare mu yadda Allah ya ba su su shiga gaba wasu kasuwa Allah ya ba su Allah ya makasuwansu albarka mu amfana da dukiyarsu wasu mulki Allah ya ba su mu bi Allah ya sa mu amfana da mulkinsu. wasu kuma ilimi ne malamai ne Allah ya sa amfana da iliminsu don haka ake Allah ta'ala ya taimake mu yan uwa mu takaita anan sau da lokaci ya ja kware amma mun wuce iyaka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya taimana ga malam Nura ya zo insha Allah za mu yi maganan darasin Ramadan ko da a Lahadi sai mu sai mu bayani insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh